Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata goma sha takwas ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun yi korafi akan yadda wasu 'yan kwangila suka watsar da wasu ayyuka ko kwangiloli a ƙasar, amma kuma gashi yanzu an kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya abuja yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin a ganin ku me yasa wasu ayyuka da aka yi ko kuma ake yi a najeriya ba a gama su cikin lokaci ganin yadda aka kammala aikin tashar jiragen sama da ke abuja sai a kira a bayyana ra'ayi a kira lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya faɗa yau talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da hayar diplomasiya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilastawa ƙasar Koriya ta Arewa ta jingina shirinta na makamin nukiliya Pence yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara a kasar Japan yana cewa Amurka ba za ta yi kasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa ta jingina wannan shiri nata don haka tana da zaɓi da daman yin hakan. Mataimakin shugaban ƙasan ya ba da misali da ƙoƙarin da ƙasashen duniya suka yi na ganin an tattauna da ƙasar ta Koriya ta Arewa akan wannan makami nata na nukiliya ciki ko har na baya-bayan nan wanda ya haɗa da gaggan ƙasashen nan shidda da suka tattauna da ita ita amma tattaunawa ta watse a shekarar dubu da tara yana cewa duk lokacin da aka kulla wata yarjejeniya kan wannan batu sai koriya ta arewa ta sa kafa ta yi fitali da shi tare da har zuwa kasashen pence ya jaddada cewa lokacin yin shiru ya wuce don haka lokacin tattaunawa ne yanzu tsakanin amurka japan koriya ta kudu da china domin wato matsawa koriya ta arewa lamba da kuma mai da ita saniyar ware Prime Ministan Birtaniya ta faɗa yau Talata cewa za ta nemi zaɓe da wuri ranar 8 ga watan Yuni. Sati uku da ƙaddamar da shirye-shiryen ficewan Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai, mai ta ce sai ga 'yan adawa na barazanar cewa za su kawo wa shirin cikas, haka kuma majalisar dokokin ƙasar ta gaza haɗa kai a matsayin ƙasa ɗaya. Ta ce rashin haɗin kai a majalisar dokokin ƙasar zai haifar da rashin samun nasara a shirin na Birtaniya ficewa daga cikin ƙungiyar tarayyar Turan. wanda hakan na iya janyo wa kasar rashin tabbas da kuma rashin zaman lafiya don haka ana buƙatar gudanar da zaben ƙasa kuma yanzu ake buƙatar sa in jime wajibi ne majalisar wakilai ta ba da tabbacin kiran da ake yi na gudanar da zaɓuka a ƙasar jeremy corbyn wanda shine shugaban yan adawa na jam'iyyar leba ya yi maraba da bayanin da mai ta yi yana cewa samar da zaben cikin gaggawa zai baiwa 'yan kasar ta birtaniya damar zaɓar gwamnatin da za ta sa bukatun jama'ar ta farko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya taya shugaban turkiya recep tayyip erdogan murnar nasarar da ya samu a zaben raba gardaman da aka gudanar a kasar wanda ya nasara da 'yar tazara da bai ta kara karya ba wanda kuma wannan shine ya samar wa kasar da tsarin shugaba mai cikakken iko sabanin tsarin da suke bi yanzu nan. majiya daga fadar white house ta ce shugabannin biyu sun tattauna ta wayan tarho wanda a cikin abin da suka yi magana a kai har da ganin an ɗauki mataki a kan shugaban ƙasar syria bashar al-assad game da harin na kwana-kwanan nan na makami mai guba a yakin da ake yi da isis suka ce akwai buƙatar ganin an samu haɗin kai akan ƙungiyar take amfani da ta'addanci domin biyan buƙatun kanta sai dai masu adawa da shugaba erdogan suna buƙatar ganin an sake jefa kuri'ar da aka jefa ranar lahadi da ta gabata zaben da masu ido da ƙasashen duniya suka bayyana suka bayyana tabbacin adalcinsa da suka ce ba a gudanar da zaben cikin yanayin walwala da 'yanci ba sakataren tsaron amurka jim mattis yanzu haka yana kasar saudi arabia a ziyararsa ta farko a kasashen gabas ta tsakiya da kuma kasashen gabacin afirka domin tattaunawar da amurka za ta taka akan harkokin tsaro a waɗannan yankunan da yake magana da manema labarai salin da yake kan hanyarsa ta zuwa riyad babban birnin ƙasar saudi arabia martins ya bayyana rikicin da ke addabar makwabciyar saudi arabia yemen gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin ganin an cimma maslaha akan wannan matsalar yaƙi da ya gurgunta ƙasar yakin da ke addaba kasar ta yemen har kullum ana kallonsa ne a matsayin yaƙi ne tsakanin iran da saudi arabia amma ana fakewa ne da guzuma domin harbin karsana yanzu dai jami'an amurka sun nuna alamar bayyana sha'awar shugaban amurka donald trump na ganin an inganta dangantaka da saudi wadda take marawa yakin da ake yi da yan huti da ke samun goyon bayan iran Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla da farko zamu fara da Najeriya. Gwamnatoci dai a matakai daban-daban a ƙasar na ba da kwangiloli da dama. amma daga bisani sai a yi watsi da su ko a yi ta jan kafa wajen kammala su abinda a halin yanzu ke jan hankalin 'yan najeriya daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana abinda a baya bayan nan ya fi jan hankalin 'yan najeriya shine kwangilar gyaran filin jirgin saman abuja da aka kare kafin lokacin da maka ɗibar masa ya yi malam garba shehu shine kakakin fadar shugaban najeriya eh to na farko dai kowa yana sane da muhimmancin filin jirgin sama na abuja a siyasa da tattalin arziki na najeriya ba abu ne da za a yi wasa da shi ba gwamnati kuma ba ta yadda an rufe filin jirgin na an fara aiki ba sai ta ajiye kuɗin nan gabaki ɗaya wuri na gugar wuri biliyan biyar da ɗan wani abu da aka ce za a yi aikin nan aka ajiye shi Alhaji Mutari Yarima Sarkin Babarawa ya ce yana da korafi. Kaga kungiyoyi da yawa yanzu a ƙasar nan wanda na farko an ba da ayyukansu amma har yanzu ba a yi su ba sai dai a ce gobe wannan wai ba a sace kuɗi ba a nan ba a sace kuɗi a nan ba. Kungiyoyi da yawa yanzu misali ka kawo misali da maganan kungiyoyin jirgin ƙasa daga guru zai taso ya Lagos daga Lagos zai taso ya zo shi ya zo Kano kaga har yanzu waɗannan abubuwan har yanzu akwai problem na maganan kwangilan ba a yin su ba a kuma maganan su sai dai kullum a faɗa wa talakar Najeriya a ce masa wai za a yi za a yi amma yanzu ga nan aikin jirgin sama da yake su ne ya su ya su an gama a sati shida ai dukkan su waɗanda suke hawa jirgin ne ja ya ɗauko ja ya ɗauke su ne mafi yawanci suke hawa jirgin sama kan Najeriya shi ne wani irin amfana yake da shi to sai dai kuma Abdulmajid dan barki komanda ya ce ba haka batun yake ba a mu dai kamar a gwamnatin talakawa wacce take karkashin mai girma shugaba Muhammadu Buhari dukkan abin da kan taba mu kammala shi ba to sai in an gamu da matsala ta idan kuma kai gana wannan gyaran iyakon ai gyaran iyakon dole ta zama emergency jiragen kasa da da ƙasa na duniya suke sauka kuma ya wajibi ne a matsayin shugaban ƙasa dole idan cewa an buɗe wannan iyakar domin jama'a su ci gaba da zirga-zirga don a samu kwanciyar hankalin al'umma. Akwai sauran kwangiloli a cikin ƙasa da dama waɗanda kai tsaye suke da alaƙa da rayuwar talaka kamar ba a damu da su ba mm-hmm. amma wannan da ke ana ganin ya shafi manya ne sai gashi an yi gaggawa an gama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. san akwai kamfanin nika waɗanda suke jan ƙasa wajen aikinsu akwai kuma wani aikin fa ba a da wuri za a gama shi ba saboda yanayin aikin. A ɗaya bangaren kuma sabo imamu gashiwa na mai cewa. Akwai abubuwa wanda suka fi gyaran filin jirgin sama muhimmanci musamman gyaran hanyoyi wanda suka jima aka sa sa bajet ɗin gyara aka kasa musamman gyaran hanyar Niger nan zuwa Dikko Junction kusa da Abuja hanyar Lakwaja zuwa Abuja hanyar Kano zuwa Maiduguri wanda sun jima aka fidda kuɗaɗe iri-iri PDP ba a yi ba wannan gwamnati ta da ta zo ta neman canji mun ɗauka za so mai su ba a yi su ba aka zo aka gyara filayen jirgin sama to kaga wanda ya nuna an fifita bukatun 'yan sirari wato masu wadata akan bukatu na talakawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina Kaina. Yau muna son mu ji shin a ganin ku me yasa wasu ayyuka da aka yi ko ake yi a Najeriya ba a kammala su a cikin lokaci ganin yadda aka kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. har yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, abu duka Allah na ƙaunar ku. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. Hmm. Ab daga Jega. Hello? Hello da wa muke magana daga Jega. Salamu alaikum malami na Jega ko kana tare da mu? To ga dukan alamun layin malami daga Jega ya goce masu sauraro muna da sauran lokaci yanzu ma muka buɗe layukanmu sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ne shin a ganin ku me yasa wasu ayyuka da aka yi a Najeriya ko kuma ake kan yin su ba a gama su a cikin lokaci. Amma kuma sai gashi yanzu an kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja. Mun samu kira daga Damaturu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda kina magana daga shugaban kungiyar murya talaka na jihar Yobe Sale Bakoro Sabon Fegi daga nan garin Damatur jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Malam Sale kana lafiya menene ra'ayinka? To ra'ayina dai na farko kamar yadda aka fara aikin wannan jirgin sama a ɗan lokacin da aka ba su kuma suka kammala wannan sun cika alkawarinsu kuma da haka dama Najeriya za ta ci gaba. Mm. Irin akasin da ake samu a baya shine ana samun gazawa ne daga gwamnatin da ta shuɗe idan aka tashi aka ba mutum aiki mm. ba za a zuba ido a sa ido a ga lalle lalle aikin nan ya tafiyar da shi mai kyau ba kuma ya kare akan lokaci yanzu kin ga wannan aikin jirgin sama da aka tashin jirgin sama da aka gama na garin Abuja to wannan zai sa ko da wata jiha in za ta sake gina nata filin jirgin sama za ta yi koyi da wannan kai har ma wata ƙasa za ta yi saboda haka wannan abin alfahari ne muna farin ciki Allah ya sa ƙasar mu Najeriya ta ci gaba da irin wannan a tashin lafiya daga Sale kuro Sabon Tigi daga damatar Jihar Yobe. To Malam Salamun gode yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum da wa muke magana daga Gombe. To ga dukkan alamu ma layin malami ko malama daga Gombe ya goce kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga Ibadan. Hello, da wa muke magana daga Ibadan? Alhaji Rabi'u Abdullahi dume daga Ibadan jihar Oyo, Najeriya. To Alhaji Rabi'u muna jan ka. Wato wannan abubuwan da ke faruwa gwamnatin baya eh. ba ta kulawa da aikin kuma cin hanci a wurin ta yayi yawa duk wanda za a ba aikin sai an yi kashe mu raba. Hmm. To wanda duk ya san ko an yi haka da shi to lallai ne zai yi abin da ya ga dama. To amma wannan gwamnati mu talakawa mun san inda ta nuwa. mun san kuma abin da ake ciki keke da keke ne ko ka yi ko ka bari hmm. shi mai aikin ba zai yarda ba salamu alaikum na gode to alhaji rabu'u kenan daga ibadan mu ma mun gode da ra'ayinka mun samu wani kira daga mubi salamu alaikum da wa muke magana daga mubi To shi ma dai malami daga mubi ga dukkan alamu layin shi ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana mana ra'ayi yau muna son mu ji ne shin a ganin ku me ya sanya wasu ayyuka da aka yi ko ake kan yi a Najeriya ba a kammala su a cikin lokaci mun samu wani kira daga Kaduna. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. to ibrahim ne ne ra'ayinka ra'ayina shine gaskiya ni ina ganin da can da ake ba da kwangiloli ba a cika bin tsari da kuma doka ba na farko dai kawai akan sa siyasa ne a ɗauko wanda ma bai san aikin ba a ce an hmm. ba ga kwangila a kan wani ɓangare daban kuma ana samun matsala wajen biyan kuɗi a ce ɗan kwangila na buƙatar kuɗi ba kuma kuɗin da zai aiki dole wannan aikin ya tsaya kuma da rashin sa ido ma na jama'a za a ce eh an ba da kwana goma amma sai gaba ba ma wanda ya san wannan aikin to kiran mu dai kada ya kasance filin jirgi ne kadai za a dinga cika min alkawari a akwai sauran ayyuka da za a yi matalaka su ma a yi su a iya lokacin da aka kayyade za a yi kuma a yi su da inganci na To Malam Ibrahim Allah mu mamu gode. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum da wa muke magana daga birnin tarayya Abuja. To layin malami shi ma daga Abuja ya goce mun samu wani kiran amma daga Kaltungo. amma daga Kaltungo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaltungo. Kuna waya da Big Joe ne yaro ne. To Malam Big Joe muna jin ka. Yana karamar kumar Kaltungo. ne ra'ayinka? To gaskiya ra'ayi na kan gaskiya ko rashin tsoron Allah ne shine gaskiya abin da yake faruwa. Hmm, me yasa ka ce haka? eh to gaskiya akwai rashin imani kuma bayan haka yawancin mutanen an ba su su abin duniya ya yi gaba kamar an ba su kwangilar kenan a'a to amina da na fahimtar da mun ba eh sun ga turawa suna son rekod abin ci gaba rayuwa saboda nan gaba a nuna a ce wane ne yayi kaza wane yayi kaza babban muhimmancin abin da na shi ganewa ko rashin tsoron ubangiji kuma mun sa abin duniya ya fi to na biyun kuma shine ba ma son mu yi abin da damun bar mu na bayan mu wanda za su yi koyi da shi ya taimake mu a wannan kasar to big joe daga kaltungo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je benue hello mai magana dan tsoho dan malam ko na malam anas to dan tsoho ka ce malam na malam ko anas to muna jan ka menene ra'ayinka To ra'ayi na game da abubuwan da ke faruwa musamman game da kwangiloli da ake bayarwa na gwamnatin tarayya mm. ko kuma na jihohi. To ana eh, samun rubabbin shugabanni ne da kuma rubabbin wani siyasa waɗanda waɗannan mutanen ba wai suna neman su gyara ƙasashensu ba ne a'a sai dai kawai a ba su rashawa da cin hanci. Hmm. Saboda haka mu a gaskiya Baba Buhari a wannan zamani nashi shine yau shekara na sittin da wani abu a duniya. don na tabbatar muku ni ban taba ganin abun da ya faru irin na banan nan ba Allah ya saka babu Buhari da gwamnatin APC to mun gode dan tsoho da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Adamawa hello hello da wa muke magana daga Adamawa Alhaji Ali ne daga karamar hukumar ganya jihar Adamawa to Alhaji Ali muna jin ka to ina fata yadda aka yi sauri aka gama kwana na abuja mm. shugabannin su iya sani akwai sauran ayyuka hanyoyin mota da hanyoyin jirgin ƙasa don allah yadda suka kammala aikin airport na abuja su yi hamzari don allah su share mana hawaye mu game da hanyoyinmu na najeriya da na jiragen ƙasa to alhaji ali daga adamawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar neja kuna magana da Ibrahim ne wankin hula a Kimba mai godiya. To Bala Ibrahim muna jin ka. To gaskiya mu abin da muke so ga shugabannin namu dan Allah su tsoron Allah dan saboda ka duba hanya abin ta kama daga Jaba mm. har ya kai ka arewacin Najeriya ba ta da kyau ko sai ka ji an ce an bada kwangila ba a gyara ba sai ka ji an ce an bada kwangila ba a gyara ba. Ka abin da mu muke so gare gare mu talaka su ji tsoron Allah su gyara. Mm. Eh, iya ra'ayi na kenan sannan wannan ma hanyar ta ta mai gode abin da kama daga kanye zuwa ita ma taimaka mana da ta. To Ibrahim mai wankin hula daga Neja mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu Wa alaikum salam sai dai kuma kash layan ka malami daga Gwamba ya goce da mun so mu ji abin da za ka ce kuma ma dai gashi yanzu haka lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, agogonmu nan yana cewa karfe 4 da minti 50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda ƙarshen makon da ya gabata aka zo ƙarshen zagaye na kusa da kwata penal na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin wannan ƙasar kuma kulob ɗin jangwarzo na maraɗi ya samu damar kai zagaye na gaba haka zalika da kulob ɗin GS Kwasam na birnin Tawa. Manan ba da juma'a ba ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar Fenifut za ta fitar da jadawalin na wasannin da za su wakana a kwata final na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar. idan muka dubi sauran wasannin a nahiyar afirka a kasar indonesia ɗan kasar ghana na michael essien wanda ya yi zaman buga ma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta kasar ingila yana fuskantar matsalolin ci gaba da wasa a club dinsa na persib bandung da daga cikin manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasar kuma a cewar hukumar da ke kula da sha'anin wasanni ta kasar cewa da agence de sport professional wadda take kungiya ce ta gwamnati ta ce michael essien ɗin ɗan ƙasar ghana bai da cikakkun takardun da ke ba shi damar bugawa a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta indonesia shi ko muhammad ko ɗan ƙasar mali shi ma ya samu saka hannu a wata ƙungiya ta ƙwallon ƙafa mai suna mitra kukar wasannin ƙwallon ƙafa na champions league na ƙwallon ƙafa na ƙasashen turai a yau ne dabsawar real de madrid da bayern munich ƙungiyoyin dai a mako guda da ya gabata sun tashi ɗaya da biyu a nasarar da Real Madrid ta samu a kasar ta Jamus. Ita ma kungiyar Leicester wadda ta kasance zakara ba zato ba tsammani a shekarar da ta gabata a wasannin ta mola na kasar Birtaniya a yau ne take goga da Atletico de Madrid ta kasar Spain bayan da kungiyoyin biyu a fafatar da suka yi a kasar Spain a mako ɗaya da ya gabata Leicester din ta sha kashi ɗaya da banza kuma ɗan wasar na Leicester sun sha alwashin jirkice kungiyar ta Atletico de Madrid a ranar yau Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murai Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice a wannan watan ta bada sanarwar wani sabon taimako ga hukumar zaɓe na kasar cambodia domin gudanar da zaɓuɓɓuka na kasar na shekarar 2017 da 2018 gudunmawar dala miliyan 1.8 da za a bayar cikin shekaru biyu ga hukumar kula da zaɓe na ƙasar ta cambodia zai taimaka wajen wayar da kaunan masu zaɓe da ƙarfa ƙudurin warware ƙorafe-ƙorafen rikicin zaɓen ƙasar tallafin ɗori ne ga taimakon baya da hukumar usaid ta baiwa kasar cambodia domin tantance harkokin zaɓe a cikin gida da horar da ma'aikata akan gudanar da zaɓe da ilmantar da jama'a akan mahimmancin yin rajistan zaɓe. Gudunmawar zai kuma taimaka wa hukumar wajen gudanar da ayyukanta na zaɓe kamar yadda ya kamata da yin garan bawul ga tsarin zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2017 da 2018. tsohon shugaban amurka marigayi john f kennedy ya kirkiro hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid a shekarar 1961 a matsayin hukumar da za ta jagoranci taimakon gwamnatin amurka ga kasashen waje daga shekarar 1992 amurka ta kashe kimanin dala miliyan dubu wajen harkokin raya kasar cambodia gidauniyar taimakawa zaɓe na ƙasa da ƙasa na agazawa wajen tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa wajen ganin cewa su ma'an an dama da su a cikin sahihan zabuka. Kasancewar hukumar USAID mai cin gashin kanta ya ba da damar ƙarfafa harkokin zaɓe domin tabbatar da ingancinsu. Tun shekarar 1987, gidauniyar taimakawa harkokin zaɓe ta yi aiki a ƙasashe fiye da 145 kawo yanzu domin cimma nasarar demokuraɗiyya. shiga cikin harkokin zaɓe shine ginshikin wanzar da demokradiyya mai ɗorewa in ji jakadar amurka a ƙasar cambodia william hyde ya ce amurka tana ɗokin yin aiki da hukumar zaɓen ƙasar cambodia da kuma ƙungiyoyin siyasa domin inganta demokradiyya a ƙasar ta cambodia sharhin muryan amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Muna cikin wani yanayi na ɓarkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma kila ya ci kuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo sankarau Allah ya sa mu dace. Madalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai amma a takaice. mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya faɗa yau talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da hanyar diplomasiyya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilasta ƙasar koriya ta arewa ta jingina shirinta na makamin nukiliya pence yana magana ne sa'in da ya kai ziyara a ƙasar japan yana cewa amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta koriya ta arewa ta jingine wannan shiri nata don tana da zaɓi da dama na yin hakan Firaministan Birtaniya ta faɗa yau Talata cewa za ta nemi zaɓe da wuri ranar 8 ga watan Yuni. Sati uku da kaddamar da shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai, May ta ce sai ga 'yan adawa na barazana cewa za su kawo shirin cikas hawa kuma majalisar dokokin ƙasar za ta gaza haɗa kai a matsayin ƙasa ɗaya. A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Cedric Franklin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.